فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين sai alhudhud ya saurara ɗan lokaci kaɗan bayan nan yayin da ya dawo sai ya ce wa annabi suleiman na gano wani abin da baka gan shi ba kuma na zo maka da labari game da mutanen garin saba'i labarin gaskiya da babu shakka a cikinsa